Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mata hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mana voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum. Yanzu ma ni ne Sarfili Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa jami'an hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi sun samu nasarar kama wasu ƙwayoyi da kuɗin su ya kai naira miliyan ashirin a jihar Adamawa. Haka kuma za ku ji cewa gamayyar ƙungiyoyin matasa a Borno sun yaba wa shugaba Buhari da hukumomin tsaron Najeriya. sai kuma shirin kallabi tsakanin rauna da za Maryam Dauda za ta kawo mana. Daga nan kuma sai sharhin jaridun Amurka da kuma wasu ra'ayoyi da ku masu raro kuke kira kuna ajiye mana. Amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Ƙasa da sa'o'i 24 bayan murabus ɗin Jacob Zuma Afirka ta kudu ta yi sabon shugaban ƙasa. Cyril Ramaphosa wani fitaccen ɗan kasuwa da kuma kusa a jam'iyyar African National Congress ANC wanda ya taka rawa a ganin an tilasta wa Zuma ajiye aiki. An rantsar da Ramaphosa ranar Alhamis a birnin Cape Town bayan da majalisa ta zaɓe shi babu hamayya. An rantsar da shi ne kuma bayan misalin sa'o'i goma sha biyu da yin murabus ɗin Zuma biyo bayan matsin lamba da ya fuskanta daga jam'iyyarsa. da ya sauka daga kare ga mulki kafin cikar wa'adin mulkinsa a tsakiyar shekara ta 2019 ramaphosa ya bayyana cewa zai fuskanci kalubale masu yawa a sabon mukamin da suka hada da yaƙi da cin hanci da rashawa da ya kamari a jam'iyyarsa da ƙoƙarin cike gibin da ke akwai na tattalin arziki tsakanin 'yan ƙasa bayan ƙarshen mulkin wariyar launin fata da kuma ci gaba da sabon aikinsa lokacin da za a gudanar da zaben ƙasa a shekara ta 2019. Firaministan ƙasar Habasha ya sanar da cewa zai yi murabus a wani abin da ya ce yunkuri ne na kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a ƙasar da yake jawabi ta tashar talabijin ta ƙasa. Hail Mariam da Sling ya ce ya mika takardar murabus daga wato daga mukamin firaminista. da kuma shugaban kungiyar haɗin gwiwa na efrdf Firaministan ya ce zai yi murabus ne da nufin haɗa hannu wajen neman mafita ga kuma ganin nasarar garan bawul da muka yi in ji shi ya ce ƙungiyar haɗin gwiwar da kuma jam'iyyarsa southern ethiopian people democratic movement duka sun amince da takardar aji aikin nasa yana kuma begen majalisa ita ma ta amince Hail Mariam ɗan shekaru 52 ya yi aiki a matsayin firaminista tun Satumba shekara ta 2012 lokacin da aka zaɓe shi bayan wata guda da rasuwar magabancin shi wato Meles Zanawi. Ƙasar Habasha tana fama da rikicin siyasa tun da aka gudanar da zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a shekara ta 2016 galibi a yankin Oromiya da ke kudanci abinda da ya sa jami'ai suka ayyana dokar ta ɓaci. ana sauran kimanin sa'o'i 24 a kammala zaman tattaunawar wanzar da zaman lafiya ta sudan ta kudu da ake gudanarwa a addis ababa yan gwagwarmaya sun ce karfin gwiwan da suke da shi na samun zaman lafiya mai ɗorewa a sudan ta kudun yana raguwa haɗakar ƙungiyar 'yan fafatukar da ake kira kwamitin ƙara karfin gwiwa ta fitar da sanarwa jiya alhamis tana kira ga bangarorin da ke kai ruwa rana su mance da bambance-bambancen siyasa da ke tsakaninsu su abin da zai kawo ci gaba a tattaunawar ta makonni biyu da ake dab da kammalawa da nufin kawo ƙarshen tashin hankali a sudan ta kudu ana kyautata zaton wakilan da ke tattaunawan za su sa hannu a sabuwar yarjejeniya gobe asabar bayan rugujewar yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya a sudan ta kudu da aka cimma a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. ana shan labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya alhamis majalisar dokokin amurka ta amincewa da tsare-tsaren shige da fice guda hudu da aka gabatar a zauren majalisa cikin makon nan da aka keɓe domin muhawara kan matsayin bakin haure matasa da ke fuskantar barazanar ta sakeyarsu da za a fara ranar biyar ga watan maris tsarin da shugaba trump ya gabatar shi ya samu ƙuri'u mafiya karanci inda ya samu ƙuri'u 39 daga majalisa mai mambobi 100 na yi baƙin ciki da muka gaza samun mafita a yau amma wannan ba yana nufin aikin ya ƙare ba in ji ɗan jam'iyyar republican daga jihar colorado cory gardner a saƙonsa na twitter shi kuwa ɗan jam'iyyar democrat a jihar delaware chris kuhn ya buga a shafinsa na twitter cewa na damu matuƙa game da makomar matasan da ake kira dreamers a duk faɗin ƙasar wanda ba su san makomarsu ba ana amfani da kalmar dreamers ne a lokacin da ake ambaton waɗanda iyayensu bakin haure suka shigo da su amurka tun suna ƙananan yara labaran duniya aka saurara daga sassan hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi sun samu nasarar kama ƙwayoyin da kuɗin su ya kai naira miliyan 20 a jihar adamawa ibrahim abdulaziz ya duba mana wannan lamari shi dai wannan nasarar da jami'an hukumar ta ndl suka samu ya ko biyo bayan samamain da suka kai aunuri da ake hada hada sai da mugan kwayoyi kuma cikin waɗanda aka kama hada 'yan mata da kuma masu sai da madara su yi an kama ni da su kan kan da an ba ni ajiye ne saurayi na sai da pepe su ne kire ranar da ya kawo ranar ne ka kama ne shi ma wannan da ke tu'ammali da kwayoyin ya bayyana yadda aka yi har ya fada tarkon jami'an hukumar hana sha da fatocin mugan kwayoyin. Sunana Cholaki, penta ne ni. Yanzu ne kawai na ce bari in fara abun. Shi ne kawai sai ya zo ga bacin rana. Lamarin shaidan ne kawai. In ba ka ba bana yi penta ne nake yi kawai. Kawai na wucewa ne <laughs> kawai sai shi ne na ce bari in ajiye in wuce. Da safe zan zo dauka. Shi ne kawai aka zo kawai ka same ta da abu. Kawai na zo na samu ne an kawo min ne daga hanyar mubi. Hmm, na ji aiki ne mubi na kalla abun kawai sai na wannan. Mr. Yakubu Kibo shine ma kwamandan hukumar ta indiyar a jihar adamawa ya ce yanzu haka ma waɗanda ke safarar mugun kwayoyin kan fai shigan burtu tare kuma da sauya salo ta hanyar amfani da kayakin masarufi ko kuma boyewa a cikin abinci inda suka gano wasu sundukan tramadol da wasu kwayoyi da kuɗin su ya ta sama naira miliyan ashirin wanda ya ce an cusa su nema a cikin kwalayen indomie. neman dabarbaru daban-daban yadda za su tabbata sun boye kwayansu yanda uh, jami'an tsaro ba za su gane abin da ke ciki ba yanzu ka duba za ka iske waɗannan katon 183 da ka iske shi haka za ka ga katons na indomi ne noodles wanda ake ci aka yi amfani da katon na indomi aka sassa aka sassa waɗannan miyagun kwayoyi watan tramadol tramadol guda yadda kake gani haka roll guda haka dubu takwas ne sannan kowane katon na indomine din nan yana da roll guda goma sha bakwai in kai tamsin sha bakwai da dubu takwas zai baka kowane katon yanzu za ka sami dubu dari daya da sha biyu naira kowane katon an kai ne su duka abinda ake nan katon sun ga duka sama da miliyon 20 ne wanda yake shi aka kama da shi shi yana aiki ne yana sai da electronics ne to amma yana buya ne ga sai da electronics sannan yana waɗannan business su ba su damu ba yanda zai cutar da jama'a ba su dai su yi kudi wannan ko ba amfani an kawo su ne a sai da sunan a cikin Adamawa State sannan wasu kuma ana iya fitar da su waje eh, ga kasashe makwabta kasashe. To wannan kaya an taso da ita ne tun daga Lagos. idan ka duba za ka ga ko seal din man da aka yi shiga ka ga kamar it's just company seal amma ba a sami kama wannan kaya ba sai a nan a nan Adamawa state to wai ko ina batun cewa da aka kama kan yi yunkurin ba da cin hanci ga jami'an hukumar ta NDLEA an wanga irin business ba ma mutum guda ke yi shi ba a ce ne wannan zuwa wannan in tabbatar maka da cewa waɗanga mutanen da aka kama da kayan nan sama da miliyan 20 wasu sun kira officers dina suna so su ba su cin hanci na miliyan goma to ka ko da su yi luzin wannan sun gummace da su ba su miliyan goma a saka musu kaya to sun yi sun yi sun yi amma abin ya ci tura don ba za mu taba yadda ba wannan aiki in kai kana cutar da jama'a ne idan mun ce za mu ce kudi kudi abu ne mai wucewa kwamandan hukumar ta ndla kenan a jihar adama mr yakubu kibo ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To wani haka yake a gaida Ibrahim Abdulaziz to daga batun miyagun kwayoyi a jihar Adamawa sai kuma batun tsaro a jihar Borno inda gamayyar kungiyoyin matasa suka yaba wa shugaba Buhari da hukumomin tsaron Najeriya kan rawar da suke takawa a kasar ga Haruna Dauda da karin bayani. gamayyar kungiyoyin matasa da ke jihar borno sun jinjina wa shugaba muhammadu buhari da ma rundunar sojan najeriya game da ceto waɗannan mutane goma sha uku da gwamnatin ta yi daga hannun yayan kungiyar boko haram a makon jiya ne dai gwamnatin tarayyan ta fidda sanarwar cewa an yanto wasu mata guda goma da aka kame a kan hanyar dambuwa kan hanyar su narka gawar kawarsu da ma wasu ma'aikatan jami'a da aka kame lokacin da suke gudanar da aikinsu na neman ma'adanan man fetur daga yankin arewacin borno wadda waɗannan 'yan bindiga suka sace suka kuma ya garkuwa da su tun daga wancan lokacin gwamnatin waɗannan ƙungiyoyi gida sun ce gwamnatin ta yi abin yabawa game da sake yanto waɗannan mutane sai dai har yanzu ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen sake jan hankulan gwamnatin tarayyan da yanto raguwar mutanen da ke hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin a yanzu hakan da suka haɗa ma da raguwar ɗaliban nan 'yan matan nan na garin chibok alhaji aminu abubakar kwandure shi ne babban sakataren ƙungiyar hausa fulani da ke jihar borno kama abin da ke cewa wajen wannan taro wato wannan haɗin gwiwa ne na ƙungiyoyi wanda borno youth ta jagoranta waɗanda suke rike a hannun muna sun shugaban kasa da sauran jami'an tsaro su ƙara ƙaimi ta wajen cewa an ceto wayannan mutane saboda su koma zuwa ga iyalansu sunana amina sanda ni ne women leader na wannan tafiya ya kuke ji ne ko mata da da farko hankali mu a tashe mun yi ta koke-koke mun yi ta gabatar da damuwanmu da yanzu muka ji labarin an samu an karbo su mun ji dadi muna farin ciki muna godiya ga shugaban kasa muhammadu buhari so kuma a samu musu abubuwan ci gaba musamman kamar su taimakawa matan borno musamman mu muka fi shan wahala a borno ba ma a borno ba gaba daya najeriya mu muka fi shan wahala a game da irin wannan abubuwan da ya faru shine muke roko eh matsalan boko haram da ya faru mun fi gayyara fiye da kowa yau sunana mai gari usman chairman na gambar market trade association na bayan ma Allah ya sa su dawo muna roƙon Allah shugaban kasa ya ƙara kwazo wannan abu ya dame mu mu kasar Borno bisa gaskiya wannan damuwar ya sa mu ta hanyoyi diyawa wanda ya sa mu ta hanyar yunwa magance. Ni sunana Frank Okolobe, ni ne coordinator na Borno Youth for Emancipation for Good Governance and Peace Initiative. In gwamnati ta yi laifi za mu soke ta mu ce wannan abin da kin yi ba ta yi daidai ba. Amma tun da ta yi mai kyau dole mu fito mu gode wa shugaban kasa, mu gode wa kashin. Sunana Bashir Abbas, su ma mun san kokarin da muka gani shi Chief of Army Staff. Wallahi insha Allahu nan ba da dadewa ba saura ma kowa za shiga hannun yan uwansu insha Allahu. Ba ma sauran ba hatta kungiyar Boko Haram ma sai sun nemi wajen da za su sha ruwa ma ya gagare. gare su dan mun gani mu mutanen Borno a kasa ba wai maganan siyasa ba ce a zahirin gaske mun ganta a kasa. wasu gamayyar kungiyoyin al'ummar jihar Borno kenan ke jinjina gwamnatin tarayya game da yanto waɗannan mata da aka yi su a kan titin Dambuwa da ma waɗannan malaman jami'ar Maiduguri da aka sake yantowa makon da ya gabata Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya To a gaida Haruna Dauda kafin kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. thank you gyale ni birgar sun gane ni sun gyale ni gard sun gane ni sun gyale ni rucar sun gane ni sun gyale ni yan banga sun gane ni sun gyale ni dan garba ya naki dan mata kamar nishi ya ce naki dan sarkin garin ku ya ce naki dan sarkin garin ku ya ce naki dan matar gidanka ya ce naki dan manyan garin ku ya ce naki ne maka magiya da dama duka kaki to mi zan baka tunda ba kaiwa kowa karza za karzani To madalla har yanzu da ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan Washington DC wanda yanzu haka mu muke cewa karfe biyu da minti goma sha biyar na dare gashar mu na gaba. Yes, Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da baƙonmu Aisha Bakaru Gombi. Macen da ke taka muhimmiyar rawa wajen farautar 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. A cikin shirin mu na yau za ku ji ƙarashin hira ta da ita. A yau na fara da yi mata wannan tambayar. To a ƙungiyar ku ta maharaba ya zuwa yanzu kamar mutane nawa za ki iya cewa kun rasa sanadiyar 'yan ta'adda. Eh, to gaskiya mun rasa mutane tun kai takwas. Allah sarki. To ko kuna samun wani tallafi daga gwamnati ko in ce hukumomin tsaro a wannan gwagwarmayar da kuke yi? E to lallai a lokacin da Boko Haram din yake da zafi sosai gwamnati ta taka rawar gani sosai. Ta yi mana tallafin abinci da artatai har ma wasu lokutan idan muna da fiya sojoji suna taimaka mana da wasu makamai. kamar makaman da muke samu mu kwace wurin boko haram eh. lokacin da muka yaki a madagali sukan ba su a wajen mu mu yi aiki da su amma idan lokacin da za mu koma za su karbi kayan su ajiye. su sojojin sai su kwace makaman in sun tashi tafiya kina. eh to ba kwacewa suke yi ba da yake wancan makaman ai ba hurumin mu bane ne eh, wanda muka gada na iyayen mu da kakannin mu kin ga su muka sani ko muka fi iya aiki da shi suna bamu nasu mu yi aiki da shi amma lokacin da za mu dawo gida za mu iya ba wasu waɗanda za su zauna a cikin mu ko kuma mayar wa sojojin yau da ya mu da aiki. To a wannan sana'ar taki da kike yi ta farauta da sauran 'yan uwanki me babban kalubalen da kuke fuskanta yanzu haka? To alhamdulillah yanzu dai kalubalen da muka fi fuskanta gaskiya babu da kayan aiki kamar arshashi muna samun matsala a kansu don bamu da su a ƙasa kuma gwamnati gaskiya ta yi ƙoƙarin amma har yanzu a sabu da ya rage wannan a sashin bamu da shi ko mu san inda za mu samo shi ba wannan ne yake taka mana birki a yanzu haka na biyunsa eh. ba da abin hawa yanzu duk gaba ɗaya mu daga manyan mu har zuwa ƙananan mu babu wanda yake da takamaimin abin hawa wanda za a shiga jeji da shi ko da masu ne ƙarshe babu sai dai mu ɗau haya da kuɗin mu mu shiga jeji wani lokaci ma idan muka je ɗaukan hayan da yake kurin din hatsari ne ba kowane direba ne zai iya haƙura ya ɗauki dukiyarsa ya damu mu shiga da shi jeji ba. to sai mu roƙe su su kai iya inda za su iya tsayawa idan suka tsaya a wajen jin sauƙin ƙasa da sauran aikin da in eh, muna samun matsaloli akan waɗannan abubuwa guda biyu. To kun taɓa gabatar da ku ga hukumomin nan yankin ga gwamnati don ta san halin da kuke ciki? Gaskiya muna kokari a kan gabatar da irin wayannan abubuwa kamar da wajen jajen rediyo da amma har yanzu zai tukuna gwamnatin To wane kira za ki yi ma gwamnati tun da yanzu yau ga kin samu zarafi? Gwamnati dai da hukumomin da suka kamata su yi taimako. Ko kanmu na farko dai ba mu da alkashi wanda za mu sarrafa makamanmu da shi. Na biyunsa ba mu da abin hawa. Wannan kuka shi ne kukanmu dukkanmu gaba mu a madadin ƙungiya na yi wannan kuka. Shi ne muke roƙon gwamnati da hukumomin da suka kamata. Mm. inda hali a taimaka mana da waɗannan abubuwa kuma wallahi idan muna da kayan aiki a yanka mana lokaci a ga aiki. Wato kina gani idan aka baku kayan aiki za ku yi abin da ba a taɓa tunani ba kenan. Insha Allah. To yanzu kuma bari mu koma ga batun farautar dabbobi. Su kuma ta fannin dabbobi wani kalubale kika taɓa fuskanta? a gaskiya ni kalubalen da na taɓa fuskanta ba zai wuce guda ɗaya ko biyu ba kalubale na na farko dai da na taɓa fuskanta akwai wani dabban da na taɓa harba a zato na dabban ya mutu kuma sai na ga dabba ta tashi ita tana neman ceton ranta ko bayan harbinta ya ci awa ɗaya wannan dabban dai a kaɗaice dai ba wanda ya ci wannan dabban haka muka kyale ta ta yi ta shure shurenta daga baya har ta karasa mutuwan da kanta muka jefar da ita. Allah sarki. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar, a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar mu Aisha Bakari Gwambi da ms Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, Di Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmad Hausawa da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar LA Times. jaridar ta rawaito labari mai taken masu fafutukar ganin an fifita fararen fata sun ce wanda ake zargi da yin harbin kan mai uwa da wabi a florida ya samu horaswa ne daga su labarin ya ci gaba da cewa korarren ɗalibin da ake zargi da kashe mutane goma sha bakwai a makarantar gaba da firamare da ke kudancin florida ya samu horaswar masu fafutukar ganin an fifita fararen fata a jihar inda ya halarci horaswar ayyukan soja a tallahassee kamar yadda sabbin bayanai suka fita a ranar alhamis a cikin binciken da ake yi akan mummunan harbin kan mai uwa da wabin da ya afku. wakilin kungiyar Tsagero ta florida republic ya faɗa wa masu bincike a kungiyar masu rajin baiwa kowa haƙƙinsa na anti-defamation league ko kuma adl a takaice cewar wani ɗan kungiyar su ne ya gabatar da wanda ake zargi da harbi nicholas cruz ɗan shekaru goma sha tara a cikin kungiyar tasu mai zaman kanta a wani shafin su na rubuce-rubuce ƙungiyar dai ta florida republic na kiran kanta da ƙungiyar rajin haƙƙin fararen fata kan bambance-bambancen aƙidin siyasar fararen fata a shafinta na yanar gizo gami da ƙarin ta na kusa da kusa sun haɗa da mamaye birane domin shigar da ƙananan yara fararen fata cikin ƙungiyar babban ginshiƙin tabbatar da jihar fararen fata tsantsa a wani faifan bidiyo da ƙungiyar ta saka a shafin yanar gizo ya nuna mambobin ƙungiyar na gwajin horaswa irin ta sojoji da saka kayan ɓadda kama gami da sarawa juna da waƙar da take cewa suna kiran mu nazi kuma muna alfahari da hakan sai kuma jaridar usa today jaridar ta rawaito labari mai taken makudan kuɗin da nra ke kashewa na biya musu su a washington duk da irin kalubalen da hakan ke haifarwa labarin ya ci gaba da cewa bayan dan bindigar da ake zargi da kashe mutane goma sha bakwai a wata makaranta a florida da bindigar da aka siye ta bisa doka da ka'ida mai suna ar-15 rifle Ɗaya daga cikin rubutun da shugaba Trump ya yi a Twitter na fari akan mummunan lamarin bai mai da hankali akan takaita mallakar bindiga ba. A'a, sai dai ya mai da hankali ne akan ciwon taɓin hankali. Trump ya rubuta a Twitter cewa alamu da yawa sun nuna cewa ɗan bindigan na Florida na fama da taɓin hankali har an kore shi daga makaranta saboda halayyarsa ta rashin tabbas. Sai kuma jaridar Washington Times jaridar ta rawaito labari mai taken yunkurin neman mafita a majalisar dattijai ya mutu haka kuma shirin mccain ya lalace Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya. A gaida da Nazir yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu kuke kira kuna ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya, al'umman arewacin Najeriya, duniya ta yarda cewa mu mutanen Najeriya da musulmi da Kirista muna son addini kuma muna bin addini sau da kafa. to amma irin maganganu da furuce furuce mu na karo da addinin mu da kuma imanin mu ya kamata mu fahimci cewa ni'ima falala ce daga Allah haka kuma masifa da bala'i jarrabawa ce kuma adalci ne na ubangiji Allah subhanahu wata'ala assalamu alaikum sunana Dr. Haruna Damba Habaji joga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada to alhamdulillah ala kulli hal hakika waɗanda suke damfara ko kuma in ce gargaɗin da gwamnatin tarayya ta yi wa matasan najeriya cewa su yi hattara domin akwai masu damfaran da ke iya damfarar su da sun ɗaukan su ɗan fawa cewa matasan su lura. Assalamu alaikum mura Amurka daga Alhaji Maniyu ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Ina cewa ga ɗan uwa na ‘yan Najeriya mu godiya ga Allah musulmi duka. kirista shi gode mai almasihu da allah kawo buhari najeriya ta ce ta zama ranka mara tsunkuwa sai allah kawo janar muhammadu buhari da hutai da ahmad ali an ka daidaita ana banka ana binki yana farcewa amma yanzu allah ya sa kasa ta fara momori mai kyau sai fatin general sai fatin mayan mutane ana la'anta Assalamu alaikum daga nan jihar Filato a karamar hukumar wasi kuna tare da Abdulrahman Anwasi. A da Allah muna mika mu ga gwamnatin jihar Filato zama Najeriya game da hanyoyi da yake wakana a yankinmu na yankin karamar hukumar wasi sun lalace ga matsalar makarantu da kuma wa'in wurare karkarani suna fama da matsalar ruwan sha. To da wannan hanya ne muke mika mu ga shugabanninmu mu musamman 'yan siyasa su duba wannan matsaloli ba ce kada lokaci ya karewa su shugabannin namu su zo kuma lokacin yakin neman zaɓe suna bin kan talakawa eh, da magi da omo da kuma indomi ɗaya gaskiya har ga Allah a wannan lokacin hankali ba zai ɗauka ba mu talakawa muna alfahari da katinmu kuri'anmu shine 'yancinmu. To madalla muna godiya ga waɗanda suka samu damar aiko mana da sakonnin sai a ci gaba da kira ana ajiye mana sako mu kuma mu ci gaba da kawo muku su. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. ƙasa Pakistan tana gina ganuwa a kan iyakarta da Afghanistan tana kuma so shugaban Amurka Donald Trump ya biya kuɗin wannan ginin. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Pakistan Kawaja Mahmud Asif ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Bloomberg cewa ginin ba zai ci wa Amurka kuɗi mai yawa ba sun fi kashe kuɗi a yakin. Ɗan ɓangare kalilan kawai ne na katangar aka kammala ginawa sabili da ƙarancin kuɗi. Amma Asif ya ce yana kyautata zaton za a kammala wato kammala ginin shekara mai zuwa. Trump ya fusata ya fusata Pakistan wadda watan da ya gabata da ya zabtara kimanin dala miliyan 200 na tallafin da amurka ke bata ya zargi islamabad da gaza taka rawar gani a yaƙi da ta'addanci trump kuma ya ce pakistan ta mai da shugabannin amurka tamkar wawaye inda ta karbi sama da dala miliyan 330 cikin shekaru goma da suka shige ba tare da yin wani abin a zo a gani ba sai da ƙarairayi da yaudara jiya alhamis majalisar dokokin amurka ta ki amincewa da tsare-tsaren shige da fice guda hudu da aka gabata a zauren majalisar cikin makon nan da aka keɓe domin muhawara kan matsayin bakin haure matasa da ke fuskantar barazanar ta su da za a fara ranar biyar ga watan maris tsarin da shugaba trump ya shi shine ya sami kuri'u mafiya karanci inda ya sami kuru'u 39 daga majalisa mai membobi 100 Firaministan ƙasar Habasha ya ce ya sanar da cewa zai murabus a wani abin da ya ce yunkuri ne na kawo ƙarshen rikicin siyasa da ake fama da shi a ƙasar. Ƙasa da sa'o'i 24 bayan murabus ɗin Jacob Zuma, Afirka ta kudu ta yi sabon shugaba. To, madalla masu mu an muka ƙarshen shirin namu na hantsi. sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin giras alheri abdul ta na gabatarwa sai cuba hido ne wanda ya daidaita mana sauti da ma injiniyan mu na yau darol ni sarfil hashin kuma ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu assalamu alaikum